bismillah wasu lafi wasu lafi wa lafi assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam alhamdulillah uh, yau a wannan rana ta 24 ne ko? shi da biyar ga wata ramadan uh, uh, muna tare da 25 wani aka rama kalla tafiya ta yi tafiya yara ka a hannunka to yau 15 ga wata ramadan muna tare da sheikh aminu ibrahim daurawa mun kawo ziyara ta musamman wato ma babban malaminmu kuma babanmu wato sheikh usman isa taliyawa ziyara ta musamman a matsayin karamawa kuma da na ce babanmu lallai babanmu din ne kuma da na ce malaminmu malaminmu din ne don na yi karatu a wajensa na yi karatu a kusan shekaru 37 da suka wuce na yi karatu a wajen malam karatu musamman ma na hau lokacin ina bauchi na dan zo hutu idan na dan sati biyu nan da yake akwai dan shauƙin karatu din yan wannan hutun na ce to ba zan yi bashi haka ko ba dole na ci gaba da karatu inda dora to kuma tun kafin nan dama malam malamin mu ne muna fatan Allah ya saka masa alkhairi kuma Allah ya ƙara masa tsawon rai Allah mai albarka Allah ya ƙara masa lafiya to akar makalla ah, malam zai gabatar da bayani na ziyara din to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala kamar yadda aka shina da yau muna sha biyar ga watan ramadan jira 1445 wanda ya zo 25 ga watan uku 2024 kamar da ake gani da yau mun shigo gidan shek taliyawa a nan gombe kamar yadda dr muhammad lawan ya gabatar cewa ziyara ce guda uku ko hudu ma na farko dai mu ɗalibansa ne mun kawo ziyara ne wajen malaminmu na biyu kamar yadda ka faɗa babanmu ne da haka mun kawo ziyara wajen babanmu sannan na uku shugabanmu ne mun kawo ziyara wajen shugabanmu sannan na hudu kuma mun kawo ziyara domin neman shawara wanda dama in ba manta ba shekara ashirin da biyar da muka buɗe tafsirin nan Sheikh Taliyawa shine mutum na farko a cikin malaman Gombe wanda ya fara kai mana ziyara wajen tafsiri tun muna ɗan ƙaramin masallacin nan kafin a dawo wannan masallacin. Duk wanda yake son ya gane wannan tarihi to ya kwashe shekara 25 daga rayuwarsa. To shekarun da kake da shi a lokacin to shine ya fara daga wannan lokacin. In kana da talatin yanzu to wannan abu ya faru ne kana ɗan shekara biyar. Idan kana da goma Eh, kana da arba'in yanzu to wannan abin ya faru ne kana ɗan shekara goma sha biyar idan kana da hamsin yanzu to wannan abin ya faru ne kana da ɗan ishirin da biyar ko kai ɗan ishirin da biyar ne to kana ciki ne in ko kai ɗan ishirin da hudu ne to ba a ma samu cikin ka ba in kai na ashirin da uku ne to ba ba haifi ba aure ba baka watakila ba so da haka wannan tarihi ne da ya kai rubu ƙarni game da malamai suke cewa duk abin da ya kai rubu ƙarnin wato ya kai ɗaya bisa hudu na shekara ɗari ɗaya bisa hudu na shekara ɗari kaga mu kanmu lokacin baya da muke kenan ɗaya bisa hudu na shekara ɗari to shi ya fara kai mana ziyara wajen tafsiri nan ya ƙarfafa mana zuciya ya mana bayanai waɗanda suka ƙara ƙarfafa har muka ci gaba da gabatar da wannan abu yau gashi Allah ya sa albarka yana nan da ransa muna nan da ranmu an kwashe shekara yau ashirin da biyar da fara gabatar da wannan wato darasi da muke gabatarwa saboda haka shi yasa muka ga wajibi ne mu kawo maka ziyara da waɗannan manufofin da ma wasu daban na a maka addu'a kafafa maka gwiwa cewa abin da kuka dasa da abin da kuka shuka da shawarar da kuke ta bayarwa sun yi tasiri a ba a gombe ba a duk faɗin najeriya baki ɗaya saboda haka tafiya ba ta yi ba sai da masu shekaru domin a cikin shekarun na akwai darussa a cikin karantarwa na akwai darussa a cikin shugabanci na akwai darussa wanda ya shekara shekara da shekaru yana ba mutane shugabanci to an san yayi hakuri yayi juriya ya ga abubuwa iri-iri an bata masa an masa daidai ya ga abubuwa daban-daban wanda ya kwashe shekaru yana ba da ilimi ya ga abubuwa daban-daban a ci harkar ilimi na koyarwa da irin ɗaliban da aka dasa da shekarun da aka ɗauka ana yi Haka nan ko ɓangaren abin da ya shafi ba da shawarwarin muna fata za mu samu shawarwari da za su ƙara mana wato karfin gwiwa akan wannan aiki da muke yi na da'awa kamar yadda shek ya shira bangare guda hudu muka fi ba da hankali a ciki a cikin wannan aiki namu na farko da ita kanta karantarwar shi wannan karantawa da muke yi ta ramadana wanda da darussan guda kusan uku ne ko hudu amma saboda yanayi ya sa aka rage wasu akwai fita ƙauyuka da muke da birane a cikin wannan ina jin local government dinan goma sha ɗaya na gome ba inda ba mu shiga ba sannan mun shiga wasu garuruwan daban-daban a cikin waɗannan local governments din kuma mun daddasa wajen karɓar musulunci da aka yi ta yi musamman a yankin tula da yankin filiya da yankin illiri da can bambam wajen dadiya can wajen kaltungo da nan wajen Zambok, da nan wajen Zambok. da sauran gurare haka duk mun shiga waɗannan gurare kuma alhamdulillahi ana samun ci gaba musulunci yana karɓo hannun mutane sakamakon wannan muka kafa gida da makaranta wanda ya karɓa addinin musulunci ana kawo shi wannan guri a ajiye shi a ci gaba da koyar da shi islamic based education abubuwan da ya kamata a fardu ainin a wani majibu alal mukallaf tasihu imanihi sai ma'arifatu ma sulihu bi fardu ainihi so wannan su ne abin da ake koya musu Wannan bangare na biyu akwai karatu na zauri da muke yi wanda mun sauke littattafai da yawa shi ma a tsawon wannan shekaru wanda muke yinsa bayan azahar sannan na uku kuma akwai laccoci da ake yi da yamma wanda muke shiga gurare daban-daban a unguwanni daban-daban a cikin garin gombe ana gabatar da irin waɗannan wato ainihin laccoci sai kuma laccoci na manyan makarantu wanda jiya ma mun je gombe state university a nan convocation sequoia an wa da matasa mata da maza lacca akan yadda za a amfani da social media wajen abin da zai amfane mu da kuma yadda za a kauce wa abin da zai cuce mu a ciki ma akwai irin wannan a fce da sauran gurare da za a gabata sai kuma ita wannan ziyara da muke kaiwa wurin tafsiri da kuma manyan malamai da muka yi selectin musamman dai ire-iren ku da suke da shekaru da ilimi da shugabanci domin mu ƙara samun fa'ida daga wannan ziyara muna maka fatan alheri da addu'a yadda aka yi tsawon rai allah ya sa mai albarka ne abubuwan da aka karanta Allah ya sa suna cikin mizani hakuri da shugabanci da aka yi Allah ya sa albarka a ciki Allah kuma ya ci gaba da tsare lafiya da imani da ba da kyakkyawan rayuwa ya albarkaci baya da kuma bayar da kyakkyawan ƙarshe wassalamu alaikum أعوذ billahi السميع العليم من الشيطان الرجيم rajim الله الرحمن rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين jagorar wannan ziyara sanannen malami a ƙasa da ma duniyar islama duka da al'ummar da yake tafi da su assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa alaikum assalamu wa farko kan bude da gode wa Allah subhanahu wata'ala wanda ya mana halitta ta farko irin ta surar annabi adam salam a matsayinmu na bani adam bani adam wanda Allah ya fifita su ya karrama su ya sa annaba da manzanni a cikinsu nan kuma Allah subhanahu wata'ala ya gara fifita mu da karrama mu ya zo da mu a cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda ita ma kaira ummatin ce wanda an mata iri-iri don kuma allah subhanahu wa ta'ala ya zo da mu a wannan zamani da muke ciki karnin da muke ciki shi ma karni ne wanda allah ya bashi karamomi iri-iri masu yawa ya ba su kyaututtuka darajoji wanda zamuna annabawa ma babu irinsu ko annabi da irin mu'jiza da ake bashi su waɗancan annabawa mu'jizojinsu da karamomi da ake al'umma su da daɗinsu iya daidai da wancan zamanin ne amma ba bai hada da jin daɗi irin na rayuwarmu yanzu ba ko shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam da ya zo daga ƙarshe a ƙarshen ma babban abin hawan su raƙumi ne da shi suke yaƙi suke shiga ko'ina shi ne makurar ɗaukakan abin hawa sannan in aka dubi mu kuma yau ba maganar raƙumi ake ba annabi suleiman da aka bashi jirgi wanda aka ce gudu ha kaza kaza rawahu ha ma sharu mm. to mu jirginmu da allah ya bamu guduwunsa da rawahunsa ba na sharun ba ne mm. na sinuna ne mm. to saboda haka kuma duk mu'jiza ce wanda allah ya baiwa annabi muhammad to shi mu ba sharatan ba shi zamaninsa ba wannan shi ne damuwarsu ba ba damuwarsu shiga motar shiga jirgi ba ne damuwarsu sanda suka zo duk duniyan babu kadaita Allah a kadaita Allah a karbi musulunci islam ya zauna a doron duniya shi ne bukatarsu wadda babu gaba da ita wololuwar abinda suke so kenan sai ya zama ko da mutum zai mutu wani zai mutu take wani kuma ya je ya tsaya gurbin don addini ya kafu ko da zai mutu to mu muka zo muka samu addini na a kyauta a zamuna da suka cige wani ya yi bayani a cikin magabata tare da wasu manyan magabatan wurin ce musu dama su ma sun samu zuwa lokacin sahabbai mana wannan ya zawata masa sosai ya masa harara shi Allah ya kawo ka lokaci mai sauƙi ya baka addinin musulunci a cikin kyauta baka yaƙi kowa ba kowa bai yaƙe ka ba baka sani ba da wancan lokaci ne ko ka yi ridda akwai wanda suka yi ridda saboda walhalo Allah kaɗai ya sai yawansu ba za ka gode wa Allah da ya baka komi a kwanciyar hankali da natsuwa ba wahala ka zo ka same shi zuriyarka duk suka ɗauka kowan duk wanda ke bai da kai musulmi ne sai ya dawo da tunanin sai shi ya tuba daga wannan kuskuren da yawa Allah bai masa godiya da irin yanayin da aka datar da shi ba to alhamdulillahi zamaninmu zamani ne mai ɗaukaka sosai mai kyaututtuka wanda sun fiye girga wadda da nan littattafai da muke da su zamanin bayan babu ina tunani 1960 zuwa 61 a nan gari ana tafsiri duka-duka a wanda nasa inda ake tafsiri wuri uku ne kofar mai martaba sarkin gombe da kuma kofar alhaji adamu fadaya da kuma kofar alhaji yakubu nan ne ake tafsiri 1961 1961 to na gofa alhaji adam fadaya da alhaji mamman yola duk a hare suke wuri daya masallaci guda lokacin muna matasa sosai ina cikin masu zuwa mu je can tudun wada mu dauko ƙur'anin tafsirin da hannu aka rubuta shi nassin ƙur'ani da baƙin tawada sharhi kuma da jartawada kaya guda a kan faifai. malamin ana kiranta cek buba muri daga jalin muri ne ya zo nan ya dawo nan idan mun je a faifayin da ni nake ɗauka a kai shi malami yana gaba ina bin baya wasu kuma muna tafiya tare zuwa yi tafsirin a daure kuma a mai da su gida ranar rufewa mukan je gidan alhaji umar baban yaya umar marigayi ba kakan gwamna na yanzu dinnan hmm. lokacin kubbai masu kofa su ne za a jera su da irin kirtani nan da ake dinkin buhu da shi hmm. a jera a rataya mana nan a rataya mana nan su za mu da su wuraren tafsirin a kwance a raba almajirai masu tafsirin to ha aka zo ga fara yi da littafi rubutacce na jalalai ne mm-hmm. to yau kuma ga shi shi din ma ana so a wuce shi mm-hmm. to ko da kullum mukan ba da shawara ko da an samu damar wuce cin tokar a wuce shi a bici mm-hmm. domin matsaloli ne na duniyar ci gaban da ta kawo za ta iya kwashewa kuma itan rana ɗaya sararin samaniyar rigimar su za ta rikita shi gaba ɗaya kare sama inda ka fuskanta littafin ka kuma ka watsar ta amma ta taimaka kare musu gura mu ajiye na zamanin mai saukin mu rike muna yi yanzu ga wannan da su muke yi sai da ma kawai shi kwanan nan da ba da shawara saboda masu buga na shi in za a sake buga shi yanzu wannan mujalladi fudu ne ya yi nauyi da yawa irin mu a dan kara mujalladai biyu su zama shida a rage nauyin taƙiƙin raddin azhar yawa ilahu ma'ani eh. wanda abubakar wani babbar bare a borno nan ba ma mm, mm, mm. ya eh. to kaga yanzu ba ma kowa yake rike littafin ba akwai ma matasa da za su zo su zauna haka babu ko takardar ma ko ma kwamfutan ma babu in ayan ne za su karanta in hadisi ne ma za su karanta sauran bayanan malai ma za su yi amma su ma kullum na kan ba su shawara su rike domin ka riƙe al'ummar da ke kewaye da kai za su samu abin da za su je su yi bita su yi nazari su kuma amma don kai kawai da gwagwalwanka ka yi ta kira ka yi ta kira kana kira an gama kenan an tashi babu abin da za ta bi da shi gida to sauƙin yana kawowa kusan yana kace himman ɗalibai amma in ana rike littafi kowa ya rike a zo wuraren gyare-gyare a yi wasali wata jumla a karanta ta ɗalibin ya je yadda ake karanta ta a larabcin iya koma zaurinsa ba zai iya maimaita ta ba a ce masa to ku yi wasali Ta wannan duk tambihi ne akan ƙara farfadowa ta yadda za a ilmantu ya zama dai ana ƙaruwa kullum koyaushe sannan kuma alhamdulillahi zamanin da ya shige can duk inda muka kai ziyara mun zo ziyaran wani malami daga cikin malaman da muke tare da su sai ya rufe karatu ce tun da malam ya zo sai malam ya mana bayani kawai sai a tashi to duk kogarin da kai don ka zo kai ma ka ƙaru ba zai yadda ba to kaga wannan wayon ma duka zamani ya fito da shi in ma ka karanta a fadar ka kai kadai a ɗakina na kuma ina ji ɗaya bayan ɗaya <laughs> kuma na kan na kan bi daban-daban mm. duk tafsirin na kan bi mm. kuma inda na ga akwai wani gyaran wasali ko wata jimla ko wata matsala zan yi alama shi yasa yawanci ban cika rabuwa da irin waɗannan littattafai na ba rubuce-rubuce ba mm. da biro zan rubuta duk wanda abin ya shafa sai buga masu ce wuri kaza kamar yadda kai kaza kaza mu daga yadda ake fassara mana shi to shi ma sai ya yi godiya sai ya ci gaba da tafiya zama <clears throat> da haka muna faɗakar da kullum ci gaba da yi a littafin yana da kyau don akwai ko da tafiya ma in saurinka ya ci al'ummar taka to sai tafiyar ta wargaje amma aka rungumi tafiya ana tafiya tare to da sauƙi da wahala duk kuna tare ba abin da zai zai buwaye ku alhamdulillahi in muka dawo ta shi malam ibrahim daurawa a facebook da whatsapp da me duka nakan dudduba wani lokaci nakan duba har karfe ɗaya ina duba idan na rufe in ce to yanzu dama alwala na yana ta fila, bai fila da ba ne sai ce to yadda na ga wasu kuma suka yi din? wanda nake gani ya kamata in ba su shawara ga misali mutum ya ɗauko kamar cewa da ya rubuci shehu sharu ibrahim gongi waye waye ya sa su a gaba ya tsaya nan baya yana musu suka yana kushewa yana batawa sai ga ci kuma meye ribarsa shi ma daga wancan bangaren a samu wani shi ma ya ɗebo irin waɗannan malaman shi ma ya sa su a gaba kuma duk duba ban ga kiristoci na yin haka ba sai na kan. tuntubi wanda abin ya shafa Ceto to koma da kirta kaɗai ma su gaga abin da muke yi koma da muke da awan alu suna muke wanda muke gogari mu gyara musu tafiya mu tafi tare da sunnar wannan aikin shi ma sunna ne zage-zagen da ɓace-ɓacen to da sauran duka kuma ana da tunatarwa ba za a ce gyara rana ɗaya za a yi ba mm. in kai kai bayani goma ka samu ɗaya karka sai shi gaba da yi to saboda haka wannan ma ina isar muku da sako shi gaba da yin ƙoƙarin yakin wannan ba sai mutum ya bata wani nakan gani duk suna bayanan nakan gani kuma yana jin daɗin yin bayanin da suke yi to a ci gaba da faɗakarwa akan irin waɗannan misaloli mu tabbatar hikiman da aka ce a yi kira bil hikimati wal mau'izatil hasanati to zaka gyara wa kowa barnansa ba tare da ka bata masa rai ba ba tare da ka bata masoyinsa rai ba ba tare da ka jawo martani a kanka ba duk abinda mutum ya hukunta wasu da shi Allah zai jarrabe shi ma wasu hukunta shi da shi to saboda haka kun ga ko misali yanzu abubuwan da za a yi din haka din suke mafi yawa in an dubi Nasiru nasiruddin albani da yake ya yi bayanai masu dama kuma kusan shi ne farkon wanda ya ta bayanai tun matsalolin duk da kaushi da duhu yakan samu mu'arala da yawa to bayan ya yi matsaloli da yawa da kan al'umma da ingancin hadisai da wasu matsaloli sauransu amma duk da haka ai kaga wasu sun sake wallafa littafi a kan shi albanin littafi ma aka ce masa kuzatul albani hmm. warware juna na albani hmm. idan yana son ra'ayin abu sai ya inganta hadisin ka nan. in ba ra'ayin wannan abin matsala yake so ba sai ya rusa eh, ingancin adalcin hadisin ka nan suka kirkiro da akwai da babu dai aka hada ala kulli halin barna duk inda aka yi ta ba za kwace da duka ba ta yi barnan ba dole za ta yi akwai wasu kuma dama aƙidar su a yi bannan ɓata irin wannan su ce dini albani ne in ba masu aƙidar ingancin hadisi da kuma sanin inda duniyar addini ta fuskanta ba to wannan ma duka abin a hanga ne sanda duk za a gyara to a dubi yadda ba za hasalar da wanda bai gane ba shekarun baya ina zaune ne ina duba sai na ga dr ibrahim jalo ya yi fatawa tambayoyi da wani ya yi sai ya ba su bayani mafi yawa yadda hambaliya saudiya suke fatawa to sai da na gama sauraro sai na buga masa a ce dokta yadda nake so in baka shawara eh, tun da an cewa makon mu azubi na hatta na basa rasulan hmm. kullum mutane sai an wayar musu da kai an ilmantar da su ne za a zarge su da laifi idan ɗan najeriya yanzu ya yi fatawa ka masa bayani ka masa fatawa da yadda aka rubuta iziya da risala da askari da mutazar tukuna da farko sannan ka biyar da wannan ya zo daga baya in baka yi haka ba sai ka ja aya ka ja hadisi sai ya dauko iziya ce to ga abu nan a cikin iziya sosai a jawo mana wani abu da ma a ce shi ne daidai so kuma sai su runguma iziyar na ita suka samu ana karatu iyaye da kakanni sunanta suke ji hmm. da can ma 1975 muka fara karatun atc a islamic hmm. bayan mun je kano mun yi shekaru da yawa ɗalibta da namu da balaganmu da shikunmu da komi ba mu ma ɗauka hukunce-hukuncen alwalan da wankan da sallan ma cikin alkur'ani aka ɗauko ba sai da aka fara shiga madaris na zamani aka fara fahimtar duk abubuwan nan ne uwar take aka kwaso aka yi waɗannan to saboda haka in ka musu fatawan da suka sani ka gama da su hmm. amma fa a hadisi kaza ko masabar kaza ko bayani kaza ga yadda aka ce to ka ɗaure shi ka kawo masa abin da bai sani ba kuma ya karu da shi kuma daga nan ce ma ita ce irin wannan hikima ne duk yana daga cikin du'a bil hikmati ne to alhamdulillah shi malam daurawa shi ma ina ji karramawa da ya mana na gombawa ban yi zamani akwai jihar da ya musu irin wannan takrimi ba daga wancan lokacin yana musu ya zo tafiri ko da ma nawa ne kwanakin da dai suka yi wani lokaci larurai sukan bambanta yawansu da sauransu a ce amma kullum sai an yi ka ban yi tunani akwai jihar da aka musu wannan karama ba kuma ban yi tunani da, rana tsaka ne ba tun alfijir aka dauko tafiyar ba da abin ya yiwu ba <laughs> gaskiya ne ai ya je gurare da yawa ya yi wa'azi hmm. to ba za ka girgi ya yi wa'azi sau sha biyar ba ma a jere a wurin kamar yadda ya jera ashirin da biyar hmm. to saboda haka ma gumba muna godiya muna godiya wa daurawa sun gode bakanawa wannan wa'azi da aka mana zaben gombe da aka yi mun san duk abin da za a yi a gombe akwai wanda za a yi wa abun a kano amma aka rufe ido aka bar kano aka zauna ah. kuma mu ma yanzu mu ga mu rufe ido mu bar gombe mu tafi wani wuri ƙasa da shi kamar sai mun daure ne hmm. taliya nake hakimi sai na yi wata biyu wata na ban je ba na? har yanzu ba ku yake a gombe ne? Eh. to me ya faru? <laughs> shekka ta ba mu wata ran da ka je wajen tafsiri zai kai shekara 21 ka ce irin wa'azin da ake wanda za a ci mutuncin wannan na gaban ka si dariya mm. na bayan ka si kuka mm. wannan ba wa'azi sunansa sunansa ta more <laughs> ka more ta hanyar sama wasu bakin ciki kuma ka more wajen sa wasu farin ciki to wata ran kuma juyawa za a yi waɗanda kake gaya kake cin mutuncin wasu suke dariyan nan to waɗancan suke bakin ciki wata ran za a juya su kuma ya zama waɗannan da kake gaban naka su za su yi bakin cikin kai ma ana maka abin da ake maka waɗansu kuma suna dariya to na rike wannan jimlar da kyau ce ba daga cikin hikimar wa'azi ai ta kama sunayen mutane ana ana su ana faɗa abubuwa eh. hagunki ma Allah ya ce ka a zaga wala lazina min dunillah saboda hikimar da ke cikin haka to wani abin ba ko ba zagi ba ne mm. ma bai dace a fage ma'azi ba yanzu ana waje ce wani minista abuja ya yi kaza mm. wani sanata abuja ya yi ba daidai ba ne ai an ci mutuncin jinsin ministocin duka to akwai wannan kuma kullum abu mai kyau mai daɗi wai shi zai sa mutum ya dariya ci kadai mm. wata rana ina zaune ina sauraron fatawan da ake yi wani ya tambaya idan mutum ya tafi zai yi tafiya ko makaranta zai je ko kaza zai ci gaba da kasar har ya gama ka ce to yanzu in ka tafi ingila za ka yi karatu tafiya za ka yi ne ko zama za ka yi kana karatu <laughs> ce zama zai yi <laughs> sosai ne ta dariya a ce ce kullum wahala nake ta yi ma nake ta dogon bayani to shi ne sau da yawa na kan dogon mafi yawa na kan fahimta na kan saurara alhamdulillah muna jin daɗi da farin ciki sanda muka buɗe gidajen rediyo irin bayanai da wayar da kai da ilmantarwa da ake yi abu ne wanda ya mana albishir ko kun mutu fa yanzu ba kwana a duniyan nan abinda kuke tunani ci kuke so a yi a rayuwar addinin yana na ya kafu alhamdulillah shi yasa aka ce dama in an ce ƙungiya ta bambanta da tsangaya tsangaya da alarama ya mutu ta mutu hmm. amma ƙungiya don wane ya mutuwa duk ba za ta mutu ba ko girgiza ba za ta yi ba sosai saboda haka al'umma da suke dunkule ko'ina jinsi jinsi kuma ana zuwa ana ta ilmantar da jama'a wannan kullum ina farin ciki da shi kwanan nan malam yusuf sambo ya zo nan muka zauna bayan ya zo yana tafiya nan aka kawo bayanai irin yadda aka samu dai dunkuluwa da yadda aka samu wasu matsaloli na ce to duk matsalolin da suka faru mu fassara alkairinsu sai mu ga saukin rayuwa tare da su sosai yanzu duk al'ummar da suke suka waru suka yi group suna aiwatar da raya sunna waɗancan ma suka yi waɗancan ma suka yi kusan da a dunkule suke duk da ba su fi aikin bangare ɗaya ba sosai mm. gaskiya ne yanzu izaran tun dacen da muke haɗe bayan an rebu shekaru kaɗan aikin da aka yi yanin ko ta ina ya ninninka abin da dace muka yi hare ta ce ci ma ci gaba ne babban illa dai a bata juna a ce ba a bin juna sallah ba a kaza ci ne illa yanzu ne matsala ta yi aka ce wani ya su shago za a yi ni nake fara zuwa kasu kowa ma ya zo misalan su ma duk abin ya faru haka duk al'umma halu suna kuma haka muke fama yanzu to saboda haka komai ya tafi daidai kuma an samu nasara an yi wa'azi Allah ya amsa al'umma kuma duka sun ilmantu komai yana tafiya daidai to kada in dame ku da surutu da yawa ah, amfani muke saboda haka muna muku godiya kuma ba ni kadai ne a Gombe ba ba mu biyu ne ko uku ba ba kun kawo mana ziyara don mu kaza ne mu kaza ne ba a'a kun kawo mana ziyara don kyakkyawan niyyar da eh, kyakkyawan zato da kuke mana hmm. kyakkyawan zato da kuke mana shi yasa kuke mana wannan ziyara da girmamawa da wasawa da karramawa da kuke mana dare da rana kuma duk yadda da kuke mana kun yi mu yi karatu a wajenku sai Allah ya kawo dole ku sai mun yi <laughs> na bude rediyo na daki na kawai ba za ka hana ni ji ba <laughs> Allah wa shek da mun gode Allah ya saka da kai. abi shek assalamu alaikum wa alaikum assalam insha Allah alhamdulillah alhamdulillah ai gode sosai Ka shi shi da malam sannan kuma ga nasiha wata da ke gaskiya mai tsada sosai Eh. wanda baban mai bamu kuma a ƙarshe ke cewa mun zo wai ba don shi wani ne ko wani a malam kai wani ne kai wani ne gaskiya gaskiya ta gwa da malam ya nan guda ukun nan na faɗi biyu ya ƙara ɗaya to gaskiya haka din babanmu ne malaminmu ne kuma shugaba ko shugaba ne to kuma haka din ne gaskiya lokacin da ya fara magana 1961 din nan ai duk ba ma eh gaskiya duk na ba ma 1961 ga ibai duk ba na. ya ne kam tun wancan lokaci ne a wannan lokacin ma yana cewa yana taliya wa ne ai kafin tun 50 karshen 50 na bataliya mm. to musafirai ne ba musafiri ne eh, ni salati ga annabi ni dai rabi rabi ne اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم انا توسل باسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك العظيم الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت الله كبام ايماني Allah ka tabbatar da mu akan tauhidi ka raba mu da shirka tabbatar da mu akan sunna ka raba mu da bid'a ka raba mu akan halaye masu kyau ka raba mu da munana Allah muna roƙon ka saukar da albarka a mu da ƴaƴanmu da matanmu da zuriyarmu da iliminmu da gidajenmu Allah ka ba mu rayuwa mai kyau ka ba mu ƙarshe mai kyau ka albarkaci bayanmu Allah muna roƙonka ka haɗa kan musulmi akan tafarki madidici Allah ka kawo mana sauki a cikin kunci na rayuwa Allah ka ɗauke mana fitintunu na zahiri da na baɗi wannan dattijo muna roƙon Allah ya ƙara masa lafiya ya kara masa imani ya tsare masa mutuncinsa da darajarsa ya bashi rayuwa mai kyau ya ba shi mai kyau albarkaci bayansa da sauran dattijanmu na sunna waɗanda suka tafi da waɗanda suke kan hanya muna roƙon Allah ya jikan duk wanda suka rasu Sheikh Abubakar Gumi Sheikh Ismail Idris Sheikh Ibrahim Bawa mai shinkafa Sheikh uh, ja'afar Muhammad Adam Sheikh mm. uh, Alhassan Sa'idu Sheikh um, Hudu Shekaji duk shehinan nan su ce kaji su mai shafi su mm. abin nan abin nan zari albani zaria eh, duka waɗannan malamai da suka yada sunna suka sha wahala suka yi aiki eh. muna roƙon duka Allah ya ji kansu ya musu rahama ya sa eh. suna jannati firdaus silan turnuku silan turnuku don sai mai turnuku mm. duk Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama duka malamai wanda muka ambata Dr. Ibrahim Bamba Dr. Ibrahim Bamba Dr. Aminu Din Abubakar suna nan ga sunan duk manyan malamai da suka riga mu gidan gaskiya mm. su wannan malamin na BUK babarbaran nan oh wanda ya fara limancin nan mala abbas mala abbas mm, sai mala abubakar husaini da suna nan malamai daban-daban da za a yi ta ambato su muna fati eh? mm. shigera argungu shigera argungu mm. da makamantansu duk suna nan allah ya musu rahama da akwai shiri da muke yi ma na yin wani littafi da zai kunshi maluma na sunna guda ɗari da aka yi a Najeriya waɗanda suka zama asasi na kafuwar sunna da wa'azi da da'awa da karantarwa ɗalibai sun fara tattara data ɗin waɗanda suke mun fara tuttura gidajen iyalansu domin a samu mana tarihinsu domin wani abin da yaranmu za su karanta nan gaba za su zo su ji ana cewa an kafa ƙungiyar izala an yi salafiya an yi sunna an yi mm. da'awar sunna amma wa suka yi sai dai su ta jin labari mm. to sai muka yi tunanin cewa ko da Mm. shafi bibi ne ko uku uku ne ya zama cewa an yi ta'arifin mutum ta'arifi mujas akan ina aka haife shi ina ya rayu ina ya karatu su waye fitattun ɗalibansa su mm. waye fitattun malamansa da nan da abubuwan guda goma da malamai suke faɗa cewa a san asluhu mm. a gane nasabuhu ilmuhu dullabuhu a gane ulama'uhu ta'ali eh, mu'allafatuhu da sauran irin waɗannan haka har ma zuwa ga abin da majalid da'awa mm. da inda mutum ya fi kwarewa da ayyukan da ya yana da tafai mm. da ya'yansa da zuriyansa da fitattun ɗalibansa da wanda suka yi karatu a hannunsa mm. ya zama akalla a takaita yadda yaran mu sun za samu abin karantawa ina nan mun fara shiri akan wannan insha Allah ah, za mu zo a hira da su sheik waɗanda akwai abubuwan da ba za a same su a littafi ba dole yanzu kamar yanzu wannan cewa a 1961 wurare uku ne ake tafsiri a gomba wani littafi za gani kuma cewa lokacin ma littafi wani ma bai da kuɗin da ya je siyo littafi kuma da rana ake yi mm. sannan kuma gashi ana rubuta littafi ga yadda ake rubuta gabaɗi ga yadda ake rubuta tafsirin hmm. kuma saboda ainihin girman takaddun sai an ɗoro a fefe an ɗora wa ɗan ko ɗalibi an tawo da shi wajen karatu yanzu sai ka tattara littafanka ka sa shi abin nan ga irin waɗannan abubuwan da malai ya gaya mana cewa muna dogaro da su na littafai mafi yawa yanzu an mai da su pdf an hmm. saka su a cikin fayil an saka su a cikin kwamfuta to kuma malamai da yawa sun gaya suna gaya mana cewa wannan services ɗin da abubuwan da muke amfani da su in fa ba masu littafai muna ajiyawa wata rana hmm. za a wayi gari babu su kuma kwanan na an ga alama da sabis ya tsaya gaba daya a Najeriya duk wani mai daukan kuɗi da mai tarisfan kuɗi mm. da ɗalibin da yake karatu da masu zana jarabawa da mm. masu transaction na banki da masu siye da masu siyarwa komai tsayawa ya gaba ki daya ashe wannan alama ce ta cewa wata rana za a wayi gari duk ka buɗe wannan kwamfuta ka ga batir din ya mutu mm. ka buɗe sabis din ka ga ya tsaya dole dai a koma asali shine a koma littafi to in baka da littafi ko baka dogaro da littafi ko baka karatu da littafi ko baka zuwa da littafi fito ka koma jahili ƙwarai tunda da abin da aka ya goge mm. kamar memory da ya riga ya tafi haka dai kaga wannan shawara ce mai kyau da ya kamata ɗalibai ka a dogara da wannan a dinga printing ana aje abubuwa rubutattu ana ajiyewa zuwa wajen tafsiri ko da da qur'ani ne ka zo baka da tafsirin da ake yi kana bin ma'anonin ayar da dan littafin ka na gefe kana rubuta fa'idodi wannan zai sa ranar da ka manta wannan sai ya tuna maka mm. in ka tuno kuma wannan sai ya karfafa maka wani malami yana cewa kai jam'i tsakanin hibzu da kitaba mm. a gani yana cewa ah, menene yake cewa ah, kayyir bil hibalil wasika mm. alaika bil hibzi duna jam'i fi kutubin fa inna lil kutubi afatin tufarriquha alma'u yughriquha Walfa'aru fa'aru tahriquha wan naru tahriquha wal lisu yasriquha kuma yake cewa wannan kuma yake cewa na menene suyudaka bil hibalil wasika wa min al hamaqati an tasila gazalatan wa tatrukuha bainal khalaiqi talika da abinda ka ji ka rubuta ka ajiye domin yana da kashi sakarci ka je ka kamo gada kuma ka sake ta ta sake guduwa mm. ma'ana ka yi farauta ka samu abin nan ka rubuta abu kuma ka zo ba ka rubuta ba ya tafi a rubuta a haddace mm. hadda tana taimakon rubutu rubutu yana taimakon yana taimakon hadda mm. to wannan shine shawarar da malai bamu ya kamata mu ɗaliban ilimi mu kokari mu rike wannan sai shai sai a cika mana اللهم sallana umurana امورنا مع da لقلوبنا Abdanina. والسلامة والآفية في ديننا ودنيانا يا رب العالمين اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كسي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من كسي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أنزل الأمن والأمانة والسلامة في ديارنا وبلادنا وفي أهلنا وأولادنا وأصدقائنا وزملائنا وزرائنا وقلائنا وفي أمالنا وفي تجارنا وقضاتنا وسائر ما يهمنا في ديننا ودنيانا يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. God.